assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum yan uwana da suke cikin wannan masana'anta ta shirya fina-finai na arewacin najeriya sunana abdullahi mai kana usman kuma ni ne shugaban ƙungiyar mopan wato motion picture practitioners association of nigeria wanda take ita ce take da haɗakar ko kuma take kunshe da masu harkar shirya fina-finai na arewacin najeriya ina sanar da daukacin masu wannan harka cewa yau din nan mun zauna mun yi taro kuma alhamdulillahi mun warware dukkan matsalar da ke tsakanin malam alinuhu da kuma malam adamu zango saboda haka ina tabbatar muku da a yanzu babu wata matsala tsakanin su da yadda Allah sun fahimci junansu kurakuran da aka samu an warware yanzu an buɗe wani sabon shafi ne a rayuwar wannan bayan Allah da kuma rayuwar ko kuma ce harkar fim na arewacin Najeriya. ina kuma sanar da jama'a cewa mu duka da muke cikin wannan harka ƙungiyar arewa da ƙungiyar mofan da dukkan sauran ƙungiyoyi sun amince akan abu guda ɗaya abun nan kuwa shine cijewa da jajircewa kan harkar shirya fina-finai na biyu mun haramta ya haɗa duk wani jita-jita da wani ƙarya da wani sharri da wani zage-zage a cikin social media ina sake maimaitawa mun haramta ya haɗa jita-jita da zage-zage da batanci da dukkan wani yanayi na musguna ma wani ko na cutar da wani ko na wulakanta wani a cikin social media sunana sha'ibu idris da disco mataimakin shugaba na kungiyar jarumai a reshen nigeria a allah godiya yau sha uku ga watan hudu inda aka samu fahimtar juna tsakanin mai girma alinuhu da kuma zango wato adam a zango wanda aka sasanta su kuma suka fahimci juna komai ya wuce alhamdulillah sa'ilin nan muna kira ga yan uwanmu abokanmu wanda muke mu'amala da su ta harkar ayyuka da sana'o'inmu tun daga kan burbusa darakta arto crew duk wanda ke cikin wannan masana'anta ta kane wuce a matsayin don Allah dan annabi duk wani abu wanda zai kawo rashin fahimtar juna a matsayin wani abokan sana'a da ɗan uwa ɗaya a kan social media da kar ki sake iya da shi a ko'ina idan mutum ya yi maka wani abin da ba za ka iya haƙuri ba ko ka zo ka samu ƙungiya ko kuma ka je ka shiga da ƙarasa da gwargwaron yadda ka san za a samu ka, kuma doka ne wanda muka fitar da shi a yau kuma an nada kwamiti sunana salisu ni ne mataimakin shugaba na ƙasa na Mofan wato haɗaɗɗiyar ah, ƙungiyar masu shirya fina-finai na ƙasa wanda um, ni producer ne kuma director a yau ranar asabar goma sha uku ga watan ah, april ƙungiyoyi guda biyu wato mofan da arewa sun zauna sun sasanta tsakanin jarumanmu guda biyu wato alinuhu da adam izan wannan ya nuna cewa akwai shugabanci kenan a wannan masana'anta sannan mataki na biyu da muka ɗauka shine daga yau ranar goma sha uku ga watan april mun kafa doka cewa duk wani dan masana'antar nan da ya shiga social media ya fatanci wani ko ya zagi wani ko ya aibanta shi to doka zai hau kan shi da fatan za mu taru da mu da ku da kowa da kowa dinke barakar da ke tsakaninmu mu kuma nuna wa junan mu soyayya mu nuna cewa mu tsintsiya ne maɗaurin ki alhamdulillahi rabbil alamin allah mun gode ma mu dama haka muke jira kuma haka muke jin daɗi darajar annabi muhammadu ubangiji allah na roƙe ka kai ne allah allah ya ƙara haɗa kanku nuhu da adam ya zango ni muhammad Nasiru horo ɗan mama na mama mai allah na mama kowa naka amanar adam ya zango kuma masoyin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni da alinu da adam ya zango na dauke su ɗaya ne a gare ni kuma ina muku fatan alkhairi kuma duk iyayen gida na dauke ku ubangiji allah ya kara kare ku mu da muke na ƙasa ubangiji mu allah ya kara ɗago rajar mu na ji daɗi wannan sulhu da shiryawa da aka yi da adam ya zango da alinu masoya sai ku ji daɗi kuma ɗan rura wuta sai ku ji don allah al'urba an sau Allah ya shirya ho na shirya uku ya yi aliyu ya zango na rantse da kutubar haƙuri ni'imar Allah haƙuri ikon Allah haƙuri halin manzan Allah Allah ka ƙara mana haƙuri albarka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum yau ina cikin wani sha'ani na farin ciki google president kuma shugaban yan gaba gadi na kanin lauyan mara lauya a inda ba ka kowa na ne a masana'antar shirin fina-finan hausa ba na nuna bambanci tsakanin wani da wani ba kuma na kyamar wani akan wani domin ta wata tashi ta tare da hasadawa gidan da na tashi an yi kokari an rene ne da soyayya da yafiya da zumunta wani abu da kuka yi adam ya zango da alinuhu kun mutukar burge ne. kun mutukan nuna mu cewar ku yaya ne na halaliya sunan da aka raɗa muku kowanne ya bi shi na tabbatar da cewar jinanan da aka zubar ranar haihuwar ku na abubuwan suna da aka yanka halaktacce ne wannan abu da kuka yi na ji daɗi ina kuma kira ga sauran jama'ar na kano da mu dawo mai koyi da waɗannan mutum biyu wannan shirya suka yi kowa ya zo shirya da kowa don ni dama ba ni da faɗa da kowa ni google president ayatollah